الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الحمد لله يعليكم الله يصلح بالكم آمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 166 ko? ko? 166 a cikin karatunmu na almuwafa ta imamu malik rahmatullahi alai yau 27 ga watan al-muharram hijira ta 441 wadda ta yi daidai da 27 ga watan tara shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi babul hukumi fi na'am na'am imam malik rahmatullahi alaihi yace babul hukmi fi sayd babun hukuncin yin farauta wato a cikin harami hukuncin yin farauta a cikin harami tun muna yana daga cikin abubuwan da suka danganci ka'idar ihrami da hajji ko umra da kuma ka'idar shiga haramin makka cewar ba a yin farauta to idan mutum ya yi farauta a cikin wannan hali menene hukuncinsa shine imam malik ya kulla wannan babi domin wannan bayani na'am imam malik rahmatullahi alaihi ya ce Allah wanda alkhairansa sun yawaita kuma ɗaukakarsa ta girma ya ce ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe naman farauta alhali kuna cikin ihrami nan kashewa aka ce wanda ya hada wato hatta yankawa ko ka kama farautan ne ka yanka shi ko kuma ka harbi naman farautar da kibiya ko ka saki kare ko ko mikiya ko shaho wanda aka koya masa iya farauta yaje ya kamo duk ya shiga ciki wa antum hurum alhali kuna cikin ihrami al-hurum jam'u haram ma'ana wanda ya shiga ihrami wanda ya shiga ihrami ya hada hali uku wanda ya shiga ihrami da hajji ko umra to shi wannan ba zai kashe naman farauta ba ko a ina ya naman farautar yake da wanda kuma ya shiga cikin makka ko da ba harama da hajji ko umra ba hillu ne halal ne shi bai yi harama da hajji ko umra ba amma ya shiga cikin iyakar haramin makka to shi ma ana kiransa ana kiransa muhrim domin ya shiga cikin haram daga faɗin larabawa idan suka ce ahrama bi ma'ana dakhala fil haram ya shiga cikin harami kamar yadda suka ce athama ya shiga cikin tihama anjada ya shiga cikin najd abha ya shiga lokacin walaha asbaha ya shiga lokacin asuba amsa ya shiga lokacin yamma laraba duk suna wannan in suka kara wannan alif ɗin alif ce da take nuna shiga cikin abu to ahrama ai bi ma'ana dakhala fil haram ya shiga cikin haram saboda haka wa antum hurum ya hada wanda yayi harama da haji ko umra kuma labbai ko mutaji da haji ko umra da kuma wanda yake shi bai sanya ihrami ba amma ya shigo cikin hududul haram iyakacin harami kewayen harami to shi ba zai yi farauta a nan wajen ba na'am wanda duk ya kashe wato farauta naman farauta daga cikin ku ya ku muminai muta'ammidan alhalin kasancewarsa mai yi da gangan shine wato zakiran aliman bil hurma aliman bil hurma yana sani yana ba mantawa waye ba yana sane wato yana ba ya san cewa abin da yake yi wa aliman bilhoma kuma ya san cewa wannan aikin haramun ne saɓanin wanda yake shi bai manta ba ya san farauta yake amma bai san cewar ba a yin farauta a cikin harami ba to shi wannan ba za a kiransa mutu'ammid ba ko kuma ya san ba a farauta a cikin harami amma bai san cewa ya shiga cikin harami ba ko kuma ya sha'afa ya manta cewa ya shiga cikin harami saboda dama dan farauta ya saba da farauta yana ganin kurege ko yana ganin barewa ya manta cewa yana cikin harami ya manta labbaika Allahumma labbaika yake kawai sai ya far masa to kaga wannan na ba za a ce masa muta'ammidan ba saboda ka dole ya hada tufar biyu zakiran aliman bil yana mai tunawa kuma yana mai sanin cewar wannan yin wannan haramun ne na'am to duk wanda ya kashe naman farauta daga cikinku alhali yana mai ganganci fajaza'un to fa alaihi jaza'un akwai ranko a kansa akwai sakamako da yake wajibi a kansa wato zai fitar da abin da yake sakamakon wannan dabbar da ya kashe mitlu ma katala wannan sakamakon zai zamanto tamkar abin da ya kashe ne tamkar farautar da ya kashe ma tana kuma ya zuwa ga farauta tamkar naman farautar da ya kashe minan na'ani amma daga dabbobin gida wato sai a ga wannan farautar da ya yi wannan dabbar ta farauta mecece take daidai da ita a hai'a da sifa daga cikin dabbobin gida sai yi masa hukunci hmm? to abin da yake wajibi a kansa shine aljirra sakamako na'am shi wannan sakamako ya hukumu bihi zawa adilin minkum mutane biyu ma'abuta adalci daga cikinku za su yi hukunci da shi za su yi masa hukunci wato sai a je a ce sai a samu mutane biyu a adilai a ce to ga wannan ga abin da ya kama na farauta barewa ce ku yi hukunci wanda sakamako ya kamata ya bayar na'am mhm. halin kasancewar wannan sakamako ya zamanto hadaya mai kaiwa ya zuwa ga wato alka'aba shine wadda za a wato wadda za a je a yanka hadiyar a yanka wannan sakamako a harami shine ko amina ko kuma a mayankar makka a raba ma miskinan makka shine hadiyan baligal ka'aba harin kasancewar wannan sakamako ya zamanto hadiya mai kaiwa ya zuwa ga ɗakin Allah au ko kuma yin ko kuma kafara tana kansa can an ce wato jaza'un a sakamako na hadaya ko kuma kafara fa'amu masakin wannan fara ita ce ciyar da miskinai na'am ko kuma adlu zalika wato kwatankwace daidai din wannan kafarar siyaman halin kasancewarsa na azumi domin ya ɗanɗana wato nauyin abin da ya aikata nauyin laifin da ya aikata to ya ɗanɗana sakamakonsa na'am liyazuqa wa bala amrihi wannan shi ne a wannan ayar shi ta bayyana hukuncin hukunci ne da bayaninsa ya zo a cikin alqur'ani akwai fuskoki na qira'a wanda eh, ba zan ambace su ba amma mu tsaya mu fahimci ayar Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka imani kada ku kashe wato dabbar dabbar farauta dabbar farauta ta hada dukkan wani abu dukkan wani namun daji dukkan wani namun daji ko ana cinsa ko ba a cinsa ko ana cinsa ko ba a cinsa yanzu kaga kamar zaki kamar kura kamar damusa ai duk ba a cin su kamar dila sawa'un yana kawo hari a na'am in banda wanda aka aka togaci dukkan wata dabba wadda take ba ta gida ba to ba a kashe ta a cikin harami sai wanda Allah sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya izini kamar dila kamar wannan azabu kirkeci duk waɗannan kaga dila baya baya gudu yake ma in ya ganka ko ba zai kawo maka hari ba amma ba a cin sanam amma ba a cin dila haka zalika kyarkeci kyarkeci shi ma in ba dai ka matsa masa ba ba zai biyo ka ba azabu kenan su ba a cin su eh ai ana maganar mutane ne ma an gani ba sa cin mutane mutane ba a cin su ba a cin dila ba a cin kyarkeci amma kamar barewa kamar jakin dawa kamar jimina duk wannan saidi ne sauraka idan aka ce farauta kada ku ɗauka sai naman da ake ci kawai hatta wanda ba a ci ma in naman daji ne in banda wanda shari'a ta yi izini a kashe shi shine kamar zaki da kare da sauransu karen dawa in banda su dukkan wata dabba da take ba ta gida ba to mutumin da yake ba a kashe ta a cikin harami a cikin harami mun ce sura uku ne ko wanda alhali kuna cikin harami wane ne sura ta farko kayi ihrami da hajji sura ta biyu kana cikin iyakokin haram sura ta uku sura ta uku na'am na'am kana kana me a'a wannan sharaɗi ne ai amma halin muke faɗa an eh? guda uku na faɗa guda uku na faɗa ka yi harama da hajji na biyu ka yi harama da umra to na to ai kai karaba su suna guda uku ne ba kai karaba su ba eh, na biyu yi harama da umra na uku kana cikin iyakar harami to Allah ya hana ka kashe naman daji a cikin wannan hali to duk wanda ya yi da gangan muka ce me ma'anar da gangan yawa aliman bil hurma zakiran kana faɗake kana sane kuma kasancewa haramun ne wannan bayanin hukuncin ganganci kenan to hukuncin wanda ya bisa kuskure fa wanda bisa kuskure ya bisa mantuwa ya manta na'am afallahu amma salafa wannan akan wani babi kenan wanda ya yi bisa bantuwa shi ma fa alaihi jaza shi ma zai yi wannan hukunci sai dai shi ba shi da laifi Allah ya masa afuwa tunda bisa mantuwa ne saboda ka'idar shari'a dukkan abin da yake wato dukkan abin da yake ta'addanci ne akan wani abu to ba a tsayawa a duba da gangan ko bisa kuskure yanzu idan a idan ka zubar ma mutum da garinsa ya je ya yi nika ya to da gari za a je a dafa masa abinci kana cikin tafiya akan keke ko akan babur sai aka bugo ka kai kata kata kana nema ka faɗi ka tunkuɗe shi ya faɗi kwaryar ta fashe garin ya zube sai ka ce afallahu amma salafa ka yi kuskure dole sai ka biya shi sai da iya ya yafe maka ka'idar shari'a kenan ka'idar itlaf shine ar-radd bil misl kamar da abin da kwatankwacin a a wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha haka Allah ta'ala yace faman yatada alaykum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaykum to saboda haka mai mantuwa shi ma wannan hukuncin yana kansa sai dai mai bambancin wanda ya bisa mantuwa da wanda da kuskure da kuma wanda ya da gangan ba shi da laifi wanda ya bisa mantuwa tsakaninsa da Allah ba shi da laifi amma shi ma alaihi jaza to fa fajaza'un wannan mubtada ne li habarin mahzuf ai wato fa hukmuhu jaza afwan khabar li mubtada'in mahzuf ko kuma kace mubtada li khabarin mahzuf fajaza'un alaihi sai ka ɗauke wannan shi ne mubtada to sakamako wajibi ne a kansa sai aka fassara sakamakon da cewa mitlu ma qatala kwatankwacin abin da ya kashe na'am zai me to ai shi ne ake bayanin mustafa ne faje za'un din sakamako shi ne a kansa wato sakamakon shi ne kwatankwacin abin da ya kashe daga dabbobin gida kuma ba shi ne zai ce ga abin da ya kashe ba za a samu mutum biyu ne third party wanda ba shi ne baya cikinsu a samo su waɗanda suke free ba su da tasiri ba shi da tasiri a kansu a zaɓo su kuma zamanto adalai masana hukunci ya ce to ku hukunci ga abin da ya kama ga abin da ya kashe na dabba farauta ku hukunci gare shi wacce menene sakamakon da ya hau kansa to wajen hukuncin wajen hukuncin a shine malamai suke sabani za a kimanta a za a kima za a duba shi dabba farautar ne dabba farautar za a duba sifarsa da kamarsa ko ka kimanta yanzu kamar kamar jakin dawa idan aka je ya zuwa ga hai'arsa da kimarsa a cikin dabbobin gida me ya kama da shi sa sa ko shi ne ya kama da shi to wannan shi ne matabar malik a duba abin da ya kama da shi a cikin dabbobin gida a sifa da hai'a shi ku abu hanifa ya ce sai a duba jakin dawan nan idan aka kimanta shi a kudi nawa zai yi idan aka ga kuɗin da yake abin da zai yi a cikin kuɗi to sai a duba da wannan kuɗin wace irin dabba ta gida za a saya sai ta zamanto ita za a ita za a dora masa a ce ka je ka sai dabba kaza kai hadiya mazhabar Abu Hanifa kenan amma mazhabar Malik za a duba sau ne saboda yanzu idan kamar jimina ce jimina me ya kama da jimina eh na'am raƙumi a hassan raƙumi magabata da shi suka yi hukunci salaf ga sun ce wanda ya farautar jimuna raƙumi zai yanka to ci ba zabo eh kamar kura yake eh rago rago haka suka yi hukunci da rago suka yi hukunci barewa fa akuya <laughs> akuya barewa akuya na'am dama sun yi kama dama sun su ɗaya ko na'am raƙumin dawa ya fi amma da shi ne ya fi kama da shi shi ya fi kama da shi raƙumi ya fi jimina girma haka ne amma ya fi kama da jimina bisa sa ai sa ma ya fi jimuna nama na'am eh a to ai jakin gida ba a cinsa ai na dawa ana ci jakin gida ba a cinsa ciro ma saboda haka ba za a yi hukunci da shi ba to an fahimta to a mutum biyu ne za su yi hukunci waɗanda suke daban ba shi wanda ya yi ta'addancin ba ba shi wanda ya farauta ba sai a samo mutane biyu waɗanda suke ba su da alaƙa da abin da ya aikata amma su to adalai kuma masana sai su yi hukunci idan suka yi hukunci suka ce to ga abin da za ka yanka to zai sai wannan abin ya zo da shi makka ya to hadaya wadda zai yanka a makka ba a inda ya farauta zai yanka ba sai ya zo da shi hadiyan baligal ka'aba hadiya da ta zo ka'aba duk abin da yake hadiya sai a makka ake yanka shi kuma duk abin da aka yanka shi a makka masakinul haram za a bama to idan ya yanka naman nan mun san dai idan mutum ya yi hadaya yana cin naman hadayarsa ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hadaya daga kowane ɗaya daga cikin raƙuman da ya yanka aka yanko masa kayan ciki aka hada aka yi masa aka bararraka shi da ruwa ya ci ya sha daga roman saboda haka mutum in yi hadiya yana ci wannan hadiyar ita ma mutum zai ci me sa ba zai ci ba li zuƙa wa bala Amri. Don an yi masa ne ya ɗanɗana nauyin abin da ya aikata to an ce masa ya ɗanɗana nauyi azaba ce ake masa sai kuma ya ci daga wannan ba zai ci ba tunda wannan itlaf ne yana bayar da abin da zama to masa kafara ga ta'addancin da ya don haka ba zai ci jaza usaid ba au kaga Allah maɗaukacin sarki sai ya kawo au littahir domin ba da zaɓi ko kuma na'am au kafara ko kuma ya to kafara zai yi fa'amu masakin kafara ita ciyar da miskinai to yaya za a yi wannan kafarar shine sai su duba su gani a idan aka ci idan suka yi hukunci cewa saniya zai yanka ba kawai za su tsaya ne a nan ba za su ba shi zaɓi ne ko dai ka yanka saniya ko kuma wannan saniyar ƙimarta ƙimar wannan saniya a ƙimar wannan saniya a ƙimar a zan shigar da mu cikin khilaf wato in suka bari mu tsaya akan matabar malik su ce gashi wannan saniya za ka yanka saboda jakin dawa ne ko kuma su kimanta wannan jakin dawa kimar jakin dawa kwano nawa zai saya na abinci idan da abinci za a saya idan a idan za a kaddara kuɗi da zai sai jakin dawa wannan kuɗin kwano nawa zai ci na abinci ko kuma idan a inda yake ba a saba da amfani da kuɗi ba ne an saba da cinikin ba ni gishiri in ba manda sai a ce wannan jakin dawan kwano nawa zai ci na abinci don mutum da yanzu ba ba ni gishiri ba manda ake ba kuɗi ne sai a ga wannan jakin dawan naira nawa ne in aka gani wannan jakin dawan a ce ya tashi naira dubu ɗari naira dubu ɗari kwano nawa zai ci na abinci hmm. sai buhu buhu nawa zai ci na abinci sai a ce alal misali buhu takwas ko a ce buhu takwas hmm. ai mun saba sayin shinkafa ma gani <laughs> buhu takwas ko to buhu shida buhu shida na shinkafa buhu shida na shinkafa kwano nawa ne a cikin buhu shida eh a kowane buhu to to ha gani idan aka tashi kimantawa sai ka gani to mudu nawa ne ba kwano ba mudu nawa ne eh, eh kowane mudu hudu shine kwano daya eh, in dai katon kwano ne na bogaji mudu hudu to ka gani to sai ka gani adadin kwano mudu nawa zai ci to iya wannan mudu din sai ka gani idan ya kama zai ci mudu 120 ko zai ci mudu 200 to sai ka ciyar da miskinai 200 kowa mudu daya miskini 200 kowa mudu daya an fahimta wannan mataba ina muku tartibin matabar malik ko kuma su ce masa hukunci zaɓi na uku sai a duba a gani ga kowane miskini ɗaya da za ka ciyar kai azumi saboda ka idan miskine 200 ne kai azumi kwana 200 ga kowane miskini daya azumin kwana daya to sai a bashi zabi tunda Allah cewa ya au kafaratun ta'amu masakin au adlu zalika siyaman saboda haka su hukuncin da za su yi alat takhir ne ba tartibi za a yi ba wannan shine mazabar malik saboda au din da ta zo a cikin alkur'ani wato sai su ce maka ko dai ka je ka sai saniya ka je ka yanka ta a harami ko ka ciyar da miskinai ɗari biyu kowa mudu ɗaya ko ka yi azumi kwana ɗari biyu ɗari biyu da kowane miskini mutum ɗaya eh ya za ka yi azumi ɗari biyu a rana ɗaya ci da miskini ba lallai a rana ɗaya ba eh, ba lallai a rana ɗaya ba za ka iya yi a kwanaki amma dai matsawar baka gama ciyar da su baka fara tana nan a ka to wannan Allah yake liya yazuqa wa bala amrihi to mu karanta abin da malik ya ce, in mun gama sai mu faɗi sauran hukunce hukuncen na'am miskin ahsan miskinan miskinan a wajen malik ba sai na harami ba miskinan su zamanto a inda kai farauta miskinan wajen zaka ciyar da su ko waɗanda suke kusa da wajen ba sai ya dangana ga harami ba imam abu hanifa ne ya ce dole sai miskinan harami amma a wajen malik ka ciyar da miskinan da suke inda kai farautar ko kuma wanda suke kusa da su na'am mu ji abin da malik ya ce rahmatullahi alai sannan sai ambaci sauran hukunce-hukuncen maliku ya ce wanda duk ya yi farautar wani dabba ta farauta alhali shi halal ne wato ba a cikin harami yake ba halal ya hada wanda yake bai yi harama da hajji ko umra ba kuma bai shiga cikin iyakokin harami ba na'am sannan ya kashe wannan dabbar alhali yana cikin yana cikin halin ihrami to matsayinsa matsayin wanda ya je ya sayo dabbar farauta ne alhali yana cikin ihrami thumma yaqtuluhu sannan ya zo ya yanka shi Allah ku ya hana a kashe dabbar farauta ba alaihi jaza'uhu to sakayya sakamako ranko yana kansa an fahimci wannan mutum ne yana baya cikin halin ihrami sai farauta ya je ya kama jakin dawa ya kama yana jan sai yana tafiya da shi kafin ya zo miƙati sai zo miƙati sai harama yana ganin kan cewa ai farautar da yayi ba a cikin halin ihrami yayi ba bayan ya yi harama a lokacin cin abincin dare sai yanka rago sai yanka jakin dawa aka yi abinci aka ce aka yi liyafa to mali ya ce wannan tamkar wanda ya je yana cikin ihrami ya samu ana sayar da naman farauta ya saye shi ya sayi dabbar ya sayi jakin dawa na farauta alhali yana cikin ihrami sannan ya kashe shi a cikin ihrami dukkanin su halin su ɗaya ne ya yi farauta a cikin harami don haka ya fa'alaihi uku, zai ba da sakamakonsa Kunga wannan ya nuna kan cewa da kama shi da kashe shi duk hukuncinsu ɗaya idan ka kama shi kana cikin ihrami ko ka mallake shi ta hanyar ciniki ta hanyar tsaye duk an hana sai dai idan ka mallake shi alha idan ka kama shi kana cikin halal tare da kai ka rike shi ba ka yanka shi ba sai da ka gama ibadar ka ta umra sannan ka zo ka yanka to a nan wajen ga ba ka yi farauta a cikin ihrami ba an fahimta na'am wal amru indana al'amari a wajenmu wato ra'ayin malik kenan in ka ji ce al'amru indana yana nufin wato ra'ayin sa kenan na'am cewa duk wanda ya samu naman farauta alhali yana cikin ihrami to za a yi masa hukunci da aljaza da yin sakamako da fitar da sakamako na'am eh wannan ai ai wazi ko za a yi masa hukunci duk wanda duk wanda ya samu naman farauta alhali yana cikin ihrami wannan ya hada da wanda ya kama da wanda ya yanka da wanda aka bashi hmm? da wanda yayi ciniki ya saya duk ya shiga ciki na'am na'am hukima alaihi bil jaza eh haka muka ce za a masa hukunci da al jaza shine sakamako na'am ko babu a ai dole a fade shi dole akwai shi hukima alaihi bil jaza babu kai al jaza din a wajenka hukima alaihi akwai bil jaza hukima alaihi bil jaza hmm? hukima eh haka ne a wata nuskar hukima alaihi a nuskar ibn abdulbar ma ta istizkar hukima alaihi za a masa hukunci bil jaza din sai ya zamanto shine ai abin nan shine muta'alliqin na'am qala yahya yahya yace maliku yace mafi kyawun abinda da naji daga wajen malamai akan wanda yake kashe dabba farauta a yi masa hukunci a kansa to sai a yi ƙimar wannan naman farautar da ya kama ba sakamakon za a yi kima ba naman farautar da ya kama nawa ne kimarsa in barewa ce nawa ce hmm? idan jakin dawa ne nawa ne idan kurege ne nawa ne idan zomo ne nawa ne idan tattabara ce nawa ce na'am sai a duba a gani nawa ne kudinsa wajen abinci wato in za a sai in za a saye shi da abinci saboda na gaya muku yawanci cinikin da ake a madina don madina ba garin madina garin noma ne yawanci ba ni gishiri in ba kamanda da shi ake ciniki shi sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abubuwan riba bai tsaya a kan zinare da azurfa ba sai da ya faɗi na abinci don su ma farashi ne su ake amfani da su ake sayan abubuwa to sai a duba a ga kimar wannan dabbar farautar wannan barewar ko makamancinta a abinci nawa ne wato kwano nawa ne zai iya sayan wannan a dabbar farautar na'am sai ya ciyar da kowane miskini mudu ɗaya wato idan aka gani cewar gashi mudu ɗari ne zai ci zai sayi wannan dabba farauta sai ya ciyar da miskinai guda ɗari kowa mudu ɗaiɗai nan yana daga cikin inda matabar malaman makka da madina ya saba ma matabar alkufiyun alkufiyun su sun ce kowane miskini mudu biyu su mudu biyu ake ciyarwa amma ahalul hijaz mudu ɗaya da kowane miskini na'am ko ya azumi a maimakon kowane mudu ɗaya ya azumin rana ɗaya sai a duba a gani nawa ne adadin miskinan idan miskinai goma ne sai ya yi azumin kwana goma idan kuma miskinai ne ishirin sai ya yi azumin kwana ashirin adadin iyakar adadinsu ko nawa suka kasance ko da sun fi miskini 60 kasan dai dukkan fara da ta zo a alkur'ani da suna iyakar ta miskinai ciyar da miskinai 60 to amma ta wannan ta jaza usai ko sun fi 60 haka mutum zai yi <laughs> na'am maliku ya ce nan kaga ya ce ahsanu ma samitu don ya ishara ga saɓani don waɗansu malaman cewa suka yi abinda za a kimanta ba kimar dabbar farautar ba kimar tamkar tasa ta dabbar gida wato sai a duba a gani wannan wannan barewar da aka ce a hukunci da ita ne yake kama da ita akuya ko to sai a ga wannan akuyar idan za a sai abinci da ita in za a saye ta da abinci kwano nawa ne kaga ai akwai bambanci watakila zai fi sauki watakila kudin akuya zai fi arha bisa kudin barewa mm. to shi malik ya fi yaɗi ga Allah ya fi tsare haƙƙin Allah <laughs> eh, wanda ko yake soma sauƙi ga wanda kuma ya duba mai laifi yana neman masa sauƙi, sai ya ce to a duba ƙimarsa ta dabbar gida na'am abu hanifa kenan rahmatullahi alaihi na'am maliku ya ce na ji cewa ana yin hukunci akan wanda ya kashe dabbar farauta a cikin iyakar harami alhali yana halal ba a cikin harami yake da hajji ko umra ba ana masa hukunci da kwatankwacin abin da ake hukunci akan wanda ya harama da hajji ko umra wanda yake kashe dabbar farauta a cikin iyakar harami alhali yana cikin ihrami to dama kun ga haka muka fassara ayar to malik nan yayi nassi akan ta rahmatullahi alayhi to daga cikin masail din wannan babin akwai na ambace su a cikin sharhi duk na ambace su dama matsalar shin kafara bisa zaɓi ne bisa tartib eh, mun ce bisa zaɓi ne ba bisa tartibi ba kuma da cewa me za a kimanta za a kimanta dabban farauta ne ko za a kimanta a ina za a ciyar ciyar da miskinai din eh, a harami ne ko kuwa za a ciyar ne a inda wato miskinan wajen da ya farauta shi ma mun ambace shi sannan a to sai matsalar a wanda ya kashe naman farauta bayan ya kashe sai ce to da ya riga ya kashe bari ya ci sai ya ci Ka fara ɗaya zai koko fara biyu na kafara a'a can satin ba wannan matsalar muka ambata ba a wannan dabanci dabanci idan mutum ya yi laifi wanda yake kafararsa ɗaya ya yi ya sake yi hmm, bai kafarar ba to kafara ɗaya kawai zai amma wannan ya yi ya kashe ya yanka barewa kuma ya ci nama hmm? cin naman shi kansa farauta ne ko kuwa kashe barewa yanka barewa da shi ne farauta na'am kashewa shi ne farauta saboda ka idan ya kashe ya kyale mutane suka ci shi bai ci ba zai da yi jaza'i ko to idan kuma ya kashe kuma ya ci ba na yanzu a ce bai kashe ba kawo masa aka yi aka bashi eh zai yi jaza'i wato ba zai babu jaza'i a kansa mai ihrami da aka bashi naman farauta ya ci babu jizayi a kansa eh me kace uzairu ne bai sa hannu ba amma shi amma ya san farauta ce kuma dan shi ake akwai jizayi a kansa aha to me yasa nan bai me yasa ba zai jizayi biyu ba jaza'in kashewa da jaza'in ci za mu wacan ka'idar ne cewa mai wanda ya yi laifi guda biyu wanda ya yi laifi kafin ya kafara kafara ɗaya kawai zai yi wannan dai ne matafar malik imam abu hanifa shi sai ya ce zai yi akwai jaza'i a kansa na wannan dabbar da ya kashe sannan kuma naman da ya ci sai a kimanta shi kimarsa nawa ne sai ya fitar da shi kafara <laughs> laifi biyu yayi ɗaya shine wanda aya ta hau kansa ba jaza'un mithlu ma qatala to idan yayi kuma wanda kuma ya ci ka'idar itlaful mutlafat ka'idar itlaf tana nan ya ci abin da wannan cin da yayi wato ya halaka dukiya wanda yake ba shi da haƙƙi a kanta duk wanda ya halaka dukiya ku dole ya lamuninta <laughs> Na. wa huwa qawlu abi yusuf وقال أبو حنيفة في قتله الجزاء كامل وفي أكله ضمان ما أكل وبه قال الأوزاعي أبو حنيفة الأوزاعي نعم in aka shiga da shi cikin harami kana rike da shi ai kayi farautar a cikin harami eh eh ai ba zai shiga da shi cikin harami ba inda ya shiga da shi cikin harami sai ya sake shi ai wajibi ne ma kana yin harama inda kana cikin ihrami ka kama dabba sai ka sake ta ba zai yi ka rike ta ba a ta wannan misalin kuskure ne wanda yake cikin ihrami ba zai rike dabba ba hmm, ba zai rike, in ya kama baya ana magana in ya kama baya cikin ihrami ne to in ya shiga cikin harami in ya shiga cikin harami dole ya sake shi in ya shiga da shi cikin harami dole ya sake shi ya dawo ya kama shi wannan babu komai shi wannan babu komai <laughs> na'am babu ma ya na'am babu ma yaqtulul muhrim ko babu ma yaqtu ma yaqtulu al-muhrimu min ad-dawab babun abinda wanda yayi harama yayi ihrami yake kashewa ne daga dabbobi ubaidullah yace Yahaya ya zanta min hadisi daga malik daga nafi maulan abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato dabbobi guda biyar babu laifi akan wanda ke cikin ihrami ya kashe su wanda ke cikin ihrami mun faɗi cewa hali uku ne ko wanda ya harama da hajji ko umra da wanda ke cikin hududul haram al-ghurab hankaka wal hida'atu da shirwa wal aqrab da kuma wato kunama wal fa'ara da bera da kuma kare wanda yake mai cizon mutane hmm, wanda yake jima mutane ciwo wato eh, mai cizon mutane na'am to ba waɗannan daga cikin dabbobi waɗanda suke a waɗanda suke a suna daga cikin said suna daga cikin farauta inda dabbobi ne ba na gida ba to amma babu laifi a kashe su sauraka da aka ce mai ihrami baya yin da Allah ta'ala ya ce la taqtulu sai wa antum hurum kada ku kashe dabbar farauta alhali kuna cikin harami kuna cikin halin ihrami to waɗannan guda biyar ɗin an togace su to kun ga wani yana daga cikin hadisi ya zo ya iyakance hukuncin alkur'ani ya keɓance hukuncin alkur'ani kaga Allah ta'ala cewa la taqtulu sai as-sayd wannan a cikin larabci wannan yana daga cikin siga na umum ya game dukkan dabba wadda take saidi ce wadda take ba ta gida ba to amma sai aka ce babu laifi ga mai hirami ya kashe waɗannan guda biyar na'am kuma ya haya ya zanta min hadisi an malik daga malik daga abdullahi ibn dinar daga abdullahi bin umar cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce dabbobi guda biyar wanda duk ya kashe su alhali yana cikin ihrami babu laifi a kare shi al'aqrab kunama da bera da kuma hankaka da shirwa da kuma kare wanda yake mai cizon wato mai kai hari ga mutane mai kai ma mutane farmaki mm, wato ba ko da bai yi cizo ba inda wanda yake inda ya ga mutane zai bi su mm, ko da bai cize su bai zai tsorata su to shi ana ya halatta a kashe shi na'am alkalbul aqur wannan ya hada kamar yadda zamu gani ya hada dukkan ko da ke malik zai bayanin sanan gaba na'am maciji maciji min ba aula wato mafumul aula ne da kunama idan an ce a kashe kunama maciji min ba da aula shi ya fi cancanta saboda haka wannan an yi tambihi bil adna alal a'la da wanda yake koma baya akan wanda yake sama da shi na'am za mu gani kuma a ko da yake bai kawo a nan ba amma na umar radiyallahu anhu yake cewa ai wannan sha'anin su alhayyat macizai babu shakka akan a kashe su haka umar radiyallahu anhu aka ruwaito ya ce akwai na'am gashi zai kawo shi anna umar amara bi qatl al-hayyat haram ba na'am na'am ya zanta mun hadisi kuma daga malik shi ya haya kenan an malik daga malik daga hisham bin urwa daga babansa urwata bin zubair al-asadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato dabbobi guda biyar masu wato ta'addanci wato masu ketare iyaka masu cuta masu cutarwa shine ma'anar fawasiq alfasiq wato shine alkharij wanda ya fita wato dabbobi ne da suka fita daga haddin abinda ake iya yarje ma dabbobi su wato ma'ana suna ketare iyaka da ta hanyar cutar da mutane shine ma'anar fawasiq jam'u fasiq a wata riwayar hamsun fawasik eh, a umda dun mun yi siyar gudun ko eh, rirwan katina eh na'am a umda mun yi a umda mun karanta wannan hadisin daga riwayar aisha hadisin aisha ne nan malik ya kawo shi mursalan amma hadisin aisha ne na'am na'am yuqtalna ana kashe su fil haram a cikin harami bera wal aqrab da kuma kunama da hankaka wal da shirwa wal kalbul aqur mm, da kuma kare wanda yake wato kaima mutane farmaki wannan kowanne daga cikinsu tambihi ne a ita hikimar a illar bera alfa'ara shi ne a shi ba lalle shi bera yana cinye salka da burgani inda ake sanya abinci saboda haka idan ka sanya abincinka a cikin a cikin salka a cikin burgani ne hmm, a cikin jaka sai an ce jaka kuka fi gani watakila ta fata in akwai bera haka zai ta cin jakar sau da abincinka duk sai ya tsiyaye abincinka ya tsiyaye ga cika yi tafiya to kaga mai ya kai wannan tashin hankali ko kuma cikin salkarka ta ruwa idan akwai bera a cikin kayanka ko aka je aka sauka a wani bigire masauki za a kwana a yi bacci bera ya zo ya kama ya huda maka jakar ruwa ya zaki da ita ina za ka sanya ruwa ko ka kama bakin ka daure zai rinka daga a hankali a hankali har kuma kan manta fa tafiya ce ta sahara in aka samu zangon ruwa kafin a sake samun wani zangon Allah ne kadai san nisan tafiyar da za a yi ba kamar yanzu ne da za ka fi ruwa a cikin kwalba kana yawo da shi to shine hikimar da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kashe a ira shi ko al-aqrab shi ko mun san illarsa kunama hmm. kunama za ta iya kisan kai dafinta zai iya kisa shi kuma al-ghurab hankaka hmm, shi hankaka shi ma yana cinye a yana cinye abinci na mutane hmm, kuma yana yana eh to ai muna duban ga shi mai ihrami shi mai ihrami ibn eh, eh, ah, ah, al-mulaqin ya kawo wajihin na kowanne ya dan kwanta min wajihin da ya kawo lokacin da muka karanta hadisin a umda daga cikin sharhin ah, al-ilam cikin sharhin ibn al-mulaqin al-ilam bi fawaid umdat al-ahkam ya kawo illan dangane da al-ghurab ita ko al-hid'a saboda za ta cinye maka ka je kai kilishinka kana cikin tafiya sai ta cinye maka sai ta dauke ba na mantawa wata ran muna yara wani yaro yana cin alkaki a hannu sai muka ji ya rusa ihu ya rusa ihu hannunsa inda alkakin yake sai ga shi ta yanke shi ashe shirwa ce ta hango alkakin ta zo ta ɗauke kuma ta yanka hannun ba na mantawa a nan gaban gidan marigayi ɗan darman isa daidai na kai abin to kaga illar shirwa kenan to wanda yake tafiya da dan guzurinsa kaga yana cikin hadari alkalbul aqur kuwa shi zai iya kashe mutum kare ko bai kashe mutum ba zai jefa razani a cikin zuciyar dan adam na'am kuma ya haya ya zanta min hadisi an malik daga malik daga ibn shahab az-zuhri daga anna anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab ya yi umarni da a kashe macizai a cikin iyakar harami to sai na umar ba zai umarni da wannan ba ba yana da ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda su ma dabbobi ne da suna daga cikin asai wannan ba za to kun ga wannan idan aka yi kiyasin wato maciji akan kan aqrab kun ga wannan ya nuna ana taksis bil ana takhsis bil lafazi a wato hukunci wanda aka keɓance shi da nassi to idan aka sami illar da ke cikin wannan nassin tana cikin wani far'i daban shi ma sai a yi tafsisinsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance ya iyakance biyar din sai dai babu mafhum gare su in ka ce biyar din su ne kadai aka togace kayi ruko da me da me kai ruko na. a'a riko in ka ce biyar su ne kadai mafhumul adad a hasan ka yi riko da mafhumul adad al'adad ba shi da mafhumi a cikin eh, eh, rauni gare shi hmm? ya ce biyar bai nuna kan cewa ba za su fi biyar din ba wato su dai biyar suna da wannan hukuncin bai nuna kan cewar in sun fi biyar ba za a ba su wannan hukuncin ba to dalili kuma kaga sayyidina umar sai yayi ilhakin macizai da al-aqrab da kunamu na'am wannan ya zama to at-takhsis bil qiyas na'am eh wannan a harami ne a cikin ihrami ne a madina ne a madina ne malam ridwan ba shi ne ba yayi magana cewar a rinka neman musu a rinka ba mu macizai izini na kwana uku eh? babu dalili akan cewa a cikin lokacin a lokacin hajji ne na'am ah. daga cikin dalilin da yasa ake qiyas shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace khamsun khamsun fawasiq da kuma hamsu fawasiq da ya fassara su da cewa fawasiq ai masu barna ne to raka duk wata dabba mai barna ko garan dan adam ko a dukiyarsa babu laifi a kashe ta cikin harin hmm. saboda haka zaka iya kashe sauro ko da ke sauro saidi ne Eh, na'am نعم قال malik maliku ya ce akan wato kare wanda yake mai wato mai kai farmaki ga mutane wanda aka yi umarni da a kashe shi a cikin harami cewa dukkan abin da yake jima mutane ciwo yake yin ta'addanci gare su yake wato yake kai musu farmaki yake jefa razani wato yake tsoratar da su kamar mitla al-asad dai ko sifa na kulla mitla mitla asad kamar zaki da damusa ita ma damusa ce ta dai akwai bambanci tsakanin annamir da alfahad annamir shine wanda yake shi ne mai dot taiga kenan alfahad kuma shine leopard din kenan ita ce mai zane hmm. na'am wadda'ib da kura to duk wannan kalbul akur ne wato kare ne mai jima mutane ciwo na'am amma abin da ke cikin daga cikin dabbobin wato dabbobi masu fiƙa la ya adu amma kuma shi baya kai ma mutane hari misalin zabo kamar kyarkeci wasa'ala da dila da mage da abin da ya kama da su na daga wato dabbobi waɗanda suke masu fiƙa. to wanda ke cikin ihrami ba zai baya kashe su idan ya kashe ɗaya daga cikinsu to zai masa fidiya zai yi fida'i amma abin da ke cutarwa daga wato tsuntsaye la ya ƙutuluhu to mai ihrami baya kashe shi baya kashe wato tsuntsu wanda ke cutar da mutane sai kawai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hankaka da shirwa idan wanda ke cikin ihrami ya kashe wani abu daga cikin tsuntsaye ba waɗannan guda biyun ba wato al wal hid'a fadahu zai masa fidiya shine zai yi jaza'i na'am zai fidiya zai yi fidiya ita ma fidiyar kamar yadda muka ambata na jaza'us ya kuma bihi dawa adilin minku na'am o malik wai akan akan tsuntsu mai cutarwa eh ahsan to me bambancin me yasa ba me yasa malik bai yadda ya kiyasi ba anan amma kuma ya yadda ya yi kiyasin alkalbul akor hmm? na farko dai malik bai da kiyasi akan ruhsa ba ka'idarsa ce in aka yi ruhsa malik baya da yi kiyasi akai dan ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi la yanqas li'annahu ya'udu ala aslihi bil ibtal idan ka rinka kiyasi akan ruksa kai tayi kai tayi har sai hanin na farko ya zamanto babu shi ka fitar da wannan to ai wannan ma ya kama da shi bari a fitar da shi ai wannan ma ya kama da shi bari a fitar da shi sai ka dawo wancan ka'idar ta asali ka rusa ta shi yasa malik baya kiyasi akan rusa to wata kila tambayar da zaka yi sai ka ce to me yasa yayi kiyasin zaki akan kare da damusa akan kare to sai nuna maka cewa da zaki da damusa da kura ba kiyasi bane duk ana ce musu zaki duk ana ce mu ai duk ana ce musu kare duk ana ce musu kare a'a saboda shine abin nan wato a hakikaninsu kalb ne jinsinsu ne kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace akan wannan kafirin yace Allahumma sallif alaihi kalban min kilabik Allah ka sallada wani kare daga cikin karnukanka a kansa shine sun yi sun yi a wani ne ne daga cikin Quraysh Utba utba ne ko mm. shine suna dawowa daga sham sun tsaya a wani zango sun kwanta da daddare wani zaki ya zo ya ɗauke shi ya cinye shi shi kadai ya ci bai ci kowa ba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zaki amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam me yace kalban min kilabi saboda haka zaki kare ne ko ba kare bane to kaga malik ba kiyasi yayi ba <laughs> saboda haka kaga yana nan akan ka'ida sana ka ba za ka yi ma malik ilzami ba yau mun zama to lauyoyin malik eh na'am idan mutum ya yi niyya dabba farautar amma ya yi niyyar yin farautar bai yi ba a ta yi babu jirayi a kansa ai ka'idar itlaf haka take wannan kuma laifi tsakaninsa da Allah to kaji kaji ma nura ya sa maka aya wa man yuri zihi bi ilhadin bi zulmi <laughs> na'am in dai bai yi ba ba za a ba za ba babu fidiya a kansa akan muna magana akan hukuncin fidiya din ne hukuncin akan wanda yi na'am akwai wata tambayar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكون تبيور الله da suke bin wannan karatu a kasar waje tana karatu a kasar waje ta aiko mana da memory na mu har guda biyu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi Allah ya ba ta nasara akan karatun da take yi wannan gudumawa da ta yi Allah ya sa ya zama to mata sadaqatun jariya akwai marasa lafiya da muke ta musu addu'a akwai wan mahaifin malam mubarak da malam ismail namu a ladan duk ba su da lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya yaye musu Allah ya gaggauta musu waraka Allah ya haɗa musu lada da kuma gaggawar waraka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka ya Allah a wannan sa'a mai alfarma da kake karɓar addu'a bayinka Allah ka yafe mana zunubanmu ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka bamu lafiya Allah wannan annoba ta cutar malaria da take addabar mu a cikin al'ummar mu Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana saukin ta Allah ka dauke mana wannan annoba ya rabbal alamin Allah tsananin da muke ciki a cikin wannan al'umma Allah ka yaye mana Allah ka bude mana kofofin falalarka Allah abubuwa da suka tsaya na harkokin kasuwanci da harkokin tijara da neman kuɗi a wannan gari namu Allah ka yaye mana Allah ka buɗa mana Allah ka yalwata mana arzikinmu ka sanya mana albarka a cikinsa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da yake addabanmu na tashin hankali a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mana maganinsa Allah ka ije mana sharrin masharrata a cikin wannan al'umma ta mu Allah ka tsare malamanmu da mutuncinsu Allah ka tsare shugabannin addininmu da mutuncinsu sarakunanmu na addini Allah ka tsare su ka tsare alfarmarsu da mutuncinsu Allah muna roƙonka ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana addininmu ka tsare mana mutuncinmu ka kare mu ما ظهر منها وما بطن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا كببته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا يا رب العالمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين